yanzu da muke magana daren laraba ne daidai da daren uku ga watan rajab hijira na da shekara 1433 daidai da 22 ga watan mai shekara ta 2012 wannan shi ne kasar na 43 daga cikin jiran giyar tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi wata ke da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji idan jama'a musulmi ba su manta ba har yanzu muna cikin suratul baqara aya ta 57 sakamakon wasu kalmomi da Allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin wannan aya dangane da wata baiwa da daraja da Allah ya wa kabila bani Isra'ila har yanzu tafsirin mu muke kai da komowa akan wannan aya insha Allah amma saboda munasabar ta tafi daidai insha Allah malam zai karanto mana daga aya ta 55 inda Allah ya ce wa qultum ya Musa lan nu'mina laka na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي ونصري ونصري بسم الله Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko mana wani gagarumin tarihi daga cikin tarihin annabi daga cikin annabawan bani Isra'il shine mafi girmansu annabi Musa alaihi salatu wassalam. A lokacin da annabi Musa ya ainihin yi tafiya domin karɓo saƙonnin Allah maɗaukakin sarki bayan ya dawo ya zo ya samu dangin shi bani Isra'il sun ɓige da bautar ɗan maraƙi sun koma kuma suna ainihin rawa suna kaɗe-kaɗe na mandiri suna kewaye ɗan malakin a matsayin shi ne abin bauta wannan ya faru ne da fatawa da kuma jagorancin wani shaidani mai suna assamiri da annabi musa ya dawo ya samu wannan hali hankalin shi ya tashi ya fushi ya watsar da attaurar da ke hannun shi har ainihin ya kama ɗan uwan shi haruna da duka tafiya ta tafiya dai Allah madaukakin sarki ya ce to shikenan yanzu a samu dattawa saba'in daga cikin ainihin bani Isra'ila waɗanda ba su laifin bauta ɗan mariki ba su zo su tuba ga Allah maɗaukakin sarki sannan su karɓo sabuwar doka waɗannan dattawa masu hankali su ne aka kwasa aka tafi da su a lokacin da suka isa wurin ainihin dutsen turisini sai suka ji annabi Musa yana magana da Allah sai suka ce Musa Allah kenan kake magana da shi ce suka ce to ba za su yadda ba shine Allah yake ce mana wa idh qultum ya Musa ka tuna musu lokacin da ku bani Isra'ila kuka ce ya Musa lan nu'mina laka ba za mu yadda da kai ba ba za mu imani da kai a matsayin ka na annabin Allah ba ba za mu yadda da kai cewa Allah ne kake magana da shi ba hatta nara Allah jahara har sai mun ga Allah gaba da gaba ido da ido fa kum as-sa'iqa fadin haka da kuka yi sai Allah ya fishi da ku sai tsawa ta kama ku wa antum tanzuruna kuna ji kuna gani ta buge ku kamar yadda muka faɗi a nan Allah yana magana da bani Isra'ila ne ko Yahudawan Madina yake magana da su kai tsaye da bamiri na mukhataba da yace wa iz qultum ku tuna lokacin da kuka ce halin ba su suka ce ba kakannin suka ce me yasa Allah madaukakin sarki ya magana da su da wannan salo sai dai irin waɗannan kalmomi na rashin mutunci da iyayensu da kakanninsu suka faɗa wa annabin zamaninsu musa haka su ma waɗannan na yanzu suke faɗa wa annabin zamaninsu muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ɗa yana kuɓuta daga gorin mugun abu da uban shi ya yi ne idan bai biyo halin uban shi ba amma ma damar ɗa ya kwaikwayi uban shi ko kakan shi dangane da mugun hali to ya halatta a zub da mutuncin shi wajen a zage shi dangane da wannan irin halin Shi ne sai ka ji bahaushe ya ce barewa ba ta gudu ba ta ya lallafe galibin ka ji bahaushe ya faɗi haka to ɗan ya biyo halin wanda ya gabace shi to sakamakon irin wannan salo sai allah maɗaukakin sarki yake magana da bani isra'ilan madina wato yahudawan madina yake cewa wa izkultum ya musa ku tuna lokacin da kuka ce wa ya musa a su suka ce a kakanninsu ne suka ce amma salon maganar da kakanninsu suka faɗi ta rashin mutunci ta yi daidai da irin salon maganar da su suke faɗi na rashin mutunci ga annabin zamaninsu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan bakan magana ita ta ja Allah madaukakin sarki yasa tsawa ta kashe su sannan Allah ya ce sun maba'asna ku min ba'adi mautiku to bayan da ainihin wato Allah maɗaukakin sarki ya hallaka waɗannan bani Isra'ila saboda baƙan maganarsu annabi Musa shi ne na farko da Allah maɗaukakin sarki ya fara rayarwa a lokacin da annabi musa ya farfado sai ya ga waɗannan mutane saba'in gaba ɗayansu sun zama gawawwaki sai fashewa allah da kuka cewa to me zan je in gaya bani isra'ila na tsinto dattawansu masu hankali a matsayin za su zo su wakilci wawayensu da suka yi bautar ɗan malaki in koma in ce musu waɗannan mutane sun mutu allah ka tausaya mini akan matsalar da zan fuskanta da danginsu shine sai allah maɗaukakin sarki ya tayar da ku min ba'di mautikum bayan La'allakun la'allakum tashkuruna Allah ya muku haka ne don ku gode kamar yadda muka faɗi a baya muka sake maimaitawa shi ne. da a ce waɗannan mutane Allah bai tashe su ba ya ba su har sai ranar alkiyama to da sun yi mummunar cikawa kenan domin sun taso a matsayin mutanen kirki da ta masu hankali waɗanda saboda hankalinsu annabin Allah Musa ya zaɓo su amma kuma da suka zo sai suka yi mummunan magana kuma sai suka cike da ita to tayar da su da Allah madaukakin sarki yayi yayi musu wata baiwa ne wani alheri ne domin wannan ya sa su gyara kurakuran da suka yi sai su godiya ga Allah wa zallalna alaikumul ghamama wa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa na alaikumul gamama bayan kuma tayar da ku da muka daga wannan mutuwa muka yi muku wannan alheri kuma muka ainihin lullube ku da jido mana ya zama za ku zauna a cikin yanayi na kwanciyar hankali wa anzalna alaikumul manna sannan muka saukar muku da darba wasalwa da kuma yan shila kulumin tayyibati ma razaqnakum ku ci daga abubuwa na halal na arzikin da muka baku wa ma zalamuna wancan kafirci da bakaken maganganu da kuka yi masu bautar gunki kafirci suka yi masu faɗa wa annabi musa cewa ba za su yadda da shi ba har sai sun ga allah su kuma sun yi kato katobara sun yi zalunci allah ya ce ba mu suka zalunta ba alakin an fusa kanu ya zulimuna sai dai kawunansu suka zalunta ina fata an gane walakin kanu anfusahum yazlimuna sai dai kawunansu suka kasance suke zalunta anan kamar yadda kuka ji na fassara kai tsaye na yi mana fassara ne da bahaushe yake kira fassara mai yanci an gane wato free translation alman na gaya muku cewa a larabci idan ba ka da kalma kwaya ɗaya da za ka fassara abu ko kuma abin ya zama jinsi ne an fahimta don ka zo za ka iya fassara shi da ɗaya daga cikin jinsin don ya wakilci sauran ko an fahimta jama'a kamar yadda misali yanzu idan mutum ya ce ya kaka siyo mini ƙaura sai bai fahimta ba siyo min ƙaura sai to je kaka siyo dawa yanzu kun ga dawa jinsi ne na gaba ɗaya to ƙaura fa wani nau'i ne daga cikin jinsin dawa sau da haka idan mutum ya ce dawa aka ce mishi dawa sai bai fahimta ba sai aka ce mai kaura to kaga hakikanin al'amari na'am akwai bambanci tsakanin kaura da dawa akwai kuma inda suke haduwa shine dukkanin inda kaura take dawa ce amma ba duk dawa ce ƙaura ba don haka shine malamai kake jin suke cewa bainahuma umumun wa khususun mutlaq akwai inda dawa da kaura suke haduwa akwai kuma inda suke rabuwa da ako ga kai tsaye tun ranar da muka fara tafsirin nan na ce yadda kuka ji na fassara yau din nan haka malaman ƙasa hausa suke fassara wannan wuri ba kuskure ba ne amma fassara ce mai yanci an fassara wani juz'i ne da ainihin jinsi alman darba na gaya muku darba tana ɗaya daga cikin almanu sannan asalwa yan shila nau'i ne daga cikin tsuntsaye to ka iya fasara don ka kusantowa da bahaushe da ke sauraron ka ya iya ainihin gane abin da ake nufi a takaice ina fata an gane allah maɗaukakin sarki ya taimaka amma kun ga da karatu ya karatu sai muka zo muka yi bayani dangane da cewa asalin ita man din abinda ake nufi da ita kawai a harshen larabci shine baiwa ce da Allah ya musu ta wasu 'ya'yan itatuwa iri-iri waɗanda daga cikin 'ya'yan itatuwan nan akwai alkam'a kam'a ita ce bature yake kira mushroom bahaushe kuma yana kiranta da sunaye mabambanta da gwargwadon inda ya samu kanshi don haka a yau za mu buɗe fagen kowane bahaushe faɗi sunanta yadda ake faɗi a ƙauye ni dai kuka ji na ce daddawa haka ce daddawa ba daddawar kalwa ba a daidai lokacin da za ka je ka samu wani bahaushe yana kiranta laimar maciji wani bahaushen ko me yake cewa lemar laimar kwado wani bahaushen kuma sai ce me naman angulu wani bahaushen kuma sai ce me duk ku ya kare ina fata an gaye biredin kaza eh biredin kashi biredin kaji to in ka ji kalmar biredi a kasar hausa to kaga kalmar hausa bata dade ba don kalmar biredi zuwa ta ina fata an gane allah maɗaukakin sarki ya taimaka mun yi karatu dangane da ita wannan alkam'a muka ji yadda manya-manyan malaman duniya allahu akbar Allah ya ji ɗan Ibn al-Qayyim tare da babban malamin shi shekul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allahu akbar malaman da suka samar da juyin juya hali na ilimi dangane da aƙida da manhaji da fiƙihu da larabci da tauhidi da tarihi da ilimin hadisi da ilimin fiƙihu bayan zamanin annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ba a samu lokacin da ilimi ya nuna ya haɓaka ilimin ya kai matuƙar ƙololuwar da ake so ya kai ba irin wannan lokaci na ƙarni na ainihin shida zuwa ƙarni na bakwai wannan ainihin gwagwarmaya ta faru ne a hannun wannan dattijan malami ahmad ɗan abdulhalim ɗan taimiya alharrani ka saurari kaset ɗin da ya gabaci wannan na yi wasu maganganu masu ɗimbin yawa game da ibnu taimiyya da shi da ibnu alƙayyim waɗannan mutanen matuƙar ƙaunar da suke wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa Alaihi ita ta sa suka sadaukar da rayuwarsu suka koyi ilimi cikin tsarkin zuciya da kuma kyakkyawar manufa Allah kuma ya biya musu bukata tun suna duniya Allah ya share musu hawayen mafarkin da suka rinka fatan Allah ya sa ko suna lahira Allah ya nuna musu yau bayan shekara 700 da ta gabata a duk duniyar ilimi babu wata makaranta kwaya ɗaya wadda Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci malamin da ainihin ɗaliban bayan waɗancan karnuka da na faɗi kamar makarantar ibnu Taimiya, wanda sai da suka yi rubutu dangane da kowane fanni na addini suka dawo suka yi rubutu dangane da kowane fanni na rayuwa jama'a nan fa fannin magani ne kadai idan na sa hannu yanzu cikin kantan nan sai ɗauko maka littafin biology wanda al'imamu ibn al-qayyim ya rubuta miftahu daris sa'ada in kana karantawa tsarki ya tabbata ga Allah sai ka ce wannan professor ne daga wace university Allahu akbar idan aka sa hannu aka ɗauko maka littafi na geology wanda ibn al-qayyim ya rubuta sai kai mamaki waɗannan malamai kamar yadda na ce bayan da suka rubuce-rubuce game da addini sai kuma suka zo suna rubutu game da sciences suka zo suna rubutu game da social sciences suka zo suna rubutu dangane da al'amuran da mutane suke bukata a wannan zamani da kuma abubuwan da mutanen zamanin su ma ba su bukatar su amma sun yi hasashen cewa 'yan baya za su bukaci waɗannan abubuwan don haka sai suka yi ta rubutawa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu malamin ya kawo wani hadisi daga cikin littafin bukhari da muslim a inda muka bi annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa alkam'atu min alman ita daddawa ɗinnan tana daga cikin almannu baiwar da Allah yau bani isra'ila wa ma'uha kuma ruwan wannan daddawa shifa'un lil yana maganin ido mun ji wannan hadisi a baya sakamakon wannan hadisi ne malam ya zo ya ainihin fara sharhi sharhi mai tsawo ya ce ita dai tana fitowa ne ba shuka ta ake ba wannan magana da ya faɗi shekara 600 suka bata ko makamancin haka ni kuma a yanzu a zamani sai na yau bincike na ce an yi yadda za a iya shuka ta ma abin ya gagara sarki ya tabbata ga Allah kaga dan mu'ujizar da Allah ya faɗi ta tabbata har duniya ta tashi cewa baiwa ce duk abin da yake baiwa ne shine abin da ake samu haka siddan ba tare da an yi wani kwazo ko an yi wani kokari ko an yi wani aiki a kan shi ba saboda haka yadda za ku yi kokarin shuka ta ba za ta shuku ba amma haka siddan da ruwa ya sauka kuma ga ta nan sai ta fito ko ina fululu sa'an nan muka ji cewa launin ta yakan saje da launin ƙasar da ta fito galibi malam ya yi bayanai masu ɗimbin yawa waɗanda ya ce daga ciki ainihin tana da ɗabi'u iri-iri wanda daga cikin ɗabi'un nata har akwai wadda in an ci take kisa to amma kuma hatta ita wadda in an ci ba kisa ita kuma tana da illoli waɗanda take haifarwa ga ciki da hanji da yanayin rayuwa to sai malam ya ce tsarki ya tabbata ga Allah shin wannan tsuron da Allah maɗaukakin sarki ya saukawa da bani Isra'ila a matsayin baiwa? Shi ne kuma ya waye gari yana cutarwa yana haifar da cututtuka masu yawa daga ciki har aka samu nau'in da ke kashewa sai malam ya ce a babu mamaki shi dai Allah a cikin tsarin halitta shi tun da yake yakan halicci komai ne ya zan gyararre ba tare da wata illa ba amma da yake duk abin da Allah madaukakin sarki ya halitta a duniyar nan ya halicce shi don ɗan adam ne huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ka gani a bayan ƙasa Allah ya yi shi don kai ɗan adam to a ƙarƙashin haka sai ya ce kai kuma ka bi shi idan ka bi shi zai ci gaba da hore waɗannan abubuwa gare ka a matsayin baiwa to sai ɗan adam ya ganganci sai saba wa Allah wannan sabon Allah shi ya kai sai komai daga cikin abubuwan da 'yan adam ke jin daɗinsu suke rikicewa daga cikin abin da ya kawo dalilin rikicewar wannan sinadari mai albarka kenan amma lokacin da Allah ya saukar da shi ga bani Isra'il abu ne mai daɗi ba shi da cutarwa ko kaɗan a matsayin abinci ne da protein a matsayin energy ne da abubuwan da ke haifar da lafiya da kuma kariya ga garkuwar jiki ya aka yi wannan abin yawa ya gari ya zama yana murɗe hanji ya zama yana kisa ya zama yana sa kirci har wani lokacin in ka ci shi sai ka ga wasu nau'in tsutsotsi suna tsurowa daga jikinka me yasa sai malam ya ce wannan ya faru ne a takaice sakamakon shegantakar da 'yan adam suka yi ta yi wa Allah sai Allah ya bi duk abin da yake mai daɗi ne gare su sai ya lalata shi wannan maganar kamar tana da nauyin ka iya fahimtar ta sai malam ya ce to in ba ka iya fahimtar wannan ai kana iya fahimtar magana Allah da Allah ya ce zahara al-fasadu fil barri wal bahr barna ta bayyana a bayan ƙasa ne da kuma cikin teku bima kasabat aidin na saboda ɗanyen aikin da mutane suke aikatawa kaga kafin mutane su fara aikata ɗanyen aiki kenan barnar koda akwai ta amma bata bayyana ba kenan wannan sinadarin babu mamaki cikin ilimin Allah da Allah maɗaukakin sarki yayi shi yayi shi ne da kaddara muallaka ita ce in yan adam da ke amfani da shi sun bi Allah to zai ɗore a matsayin shi na mai amfani idan ko 'yan adam da ke amfani da shi sun saba ma Allah to Allah maɗaukakin sarki kuma zai lalata shi wannan ita ake kira ƙaddara mu'allaka ma'ana in ka yi wa Allah kaza Allah ya maka kaza in ba kai ba Allah ba zai ba an fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan wannan ainihin wato barna da ta bayyana a bayan ƙasa nau'i nau'i daga ciki akwai cututtuka daga ciki akwai barna ta ainihin ambaliyar ruwa daga ciki akwai annoba wadda yake annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya ce ragowar azaba ce da Allah ya taba wa wasu kabilu cikin bani Isra'ila Allahu akbar har yanzu ana yin wasu abubuwan mamakai waɗanda yake ɗan adam har yanzu suna ɗaure mishi kai amma bai kamata su ɗaure mishi kai ba sai a samu mace ta mutum ta haifi ɗa da wata irin halitta ko kuma ta haifu wata irin halittar ma wadda ba jinsin dan adam ba duk ta faru a cikin tarihi kuma tana faruwa kuma duk wannan alkawarin Allah ne da Allah madaukakin sarki yake cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq Allah alkawarin su ya nuna mutane ayoyin shi a sararin duniyar nan haka a cikin jikinsu har sai sun gane cewa abin da Allah yake faɗi gaskiya ne na daga cikin wasu al'umma su ne adawa da suka taɓa wa Allah maɗaukakin sarki laifi ya saukar musu da bala'in iska wannan iska malam ya ce ta yi kwanaki bakwai da kuma yini takwas bakararriyar iska ce soyayya wadda babu rahama a cikinta ta zo ta hallaka waɗannan ƙabilu mafi ƙarfi da girma waɗanda saboda ƙarfi har cewa suke man a shaddumin na kowa waye ya fi mu karfi saboda duwatsu suke zuwa su farke sai su yi gidaje kamar yadda za ka samu yashi ka fafe shi ka yi abin da ka so haka a zai samu dutse da hannu ba da magirbi ba ba da wani na'ura ba ya fasa shi abin da yake so saboda karfin tsiya amma da Allah ya tashi wulakanta sai ya turo musu iska malam ya ce wannan iska da ta hallaka adawa har yau akwai ragowarta a duniya ita ce ta kan tashi da gwargwadon laifuffukan da mutane suke wa mutane a suke wa Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya hallaka su da irin yadda ya so ya hallaka su kamar yadda wasu Allah yakan hallaka su da rashin ruwa wasu Allah yakan hallaka su da fari wasu Allah maɗaukakin sarki kan hallaka su sakamakon su talakawa ne amma sai suka kai suna zaluntar isu isu ijunansu ta wajen tauye mudu da kuma mai ƙarfi ya turmushe mai rauni sai Allah ya jarabce su da munanan masu mulki da azzaluman sarakuna waɗanda ba su da tausayi ko da an nemi su tausaya kuma ba sa tausasa wa mutane ko da mutanen sun yi kuka Allahu akbar waɗannan ba komai ba ne ayyukan mutane ne munana sai suka bayyana a ɓangaren masu mulkinsu jama'an ba kuma ta ba wannan shine inda muka kwana ko to bayan da malam ya gama bayani yanzu dai kaji abin da ake kira alkam a ko kaji kuma abin da ya kai ta lalace to yanzu malam zai kai zuwa ga asalin makasudin da ya sa muke wannan karatun jama'a a matsayinta na tsiro wani magani take yi ya ake magani da ita sannan wace hanya za a bi a gyara ta don karka zo amfani da ita ta cutar da kai mun gaya muku wasu matasa ustazai yau shekara 1200 da ta gabata da salihu da abdullahi ko da Salihu da hambal 'ya'yan imamu ahmadu bin hambal da suka karanta wannan hadisi kawai sai suka je suka gutsuro ta suka matsa a ida sai idanuwansu ainihin suka rufe ba sa gani wata hanya ce za ka bi ka yi amfani da ita ba tare da ta yi maka wannan cutarwa ba jama'a musulmi za mu koma littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad littafin da babban malami abu abdullah muhammad shamsuddin ibn qayyim al-jawziya ya rubuta hamshakin almajirin shekul islami ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyya al-harrani allah ya gafarta musu littafin da ya rubuta shi domin ya yi tarihin fiyayyen halitta kuma ya tawassuli da rubutun wannan littafi a gaban ka'aba cewa Allah ya biya mishi bukatar shi duniya da lahira Allahu akbar littafi ɗaya tamkar da dubu zabi ma'ad fi hadi khairul ibad guzurin lahira game da shirye fiyayyen halitta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah madaukakin sarki ya kara mishi tsira da aminci juz'i na hudu na wannan littafi Shi ne yake ɗauke da likitancin annabi sallallahu alaihi wa dan uwa da kake saurare na ko ka taɓa karanta littafin zadul ma'ad idan baka taɓa ba ka yi ƙoƙari ka mallake shi idan ɗan boko ne kai to an fassara wannan littafi an taƙaita shi ta hanyar isar maka da manyan saƙonnin da ke ciki zadul ma'ad fi hadi khairul ibad wannan littafi da ke hannuna a tsibbin nabawi the prophetic medicine shi ko an fassara shi gaba ɗayan shi da turanci a sabon bugun shi da salam suka yi waɗanda suke riyar da jidda sun rinka kawo hotunan sinadaran nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ke faɗi wani lokacin nau'in tsuntsayen da malam ke faɗi ma har su ƙoƙarin kawo hotunansu da makamantan haka wannan littafi kamar yadda na faɗi ina nan ina karantar da shi a cikin wannan makaranta ta mu ta darul hadith na ka rinka neman kasusuwan kana bibiyar karatuttukan za ka yi mamakin ilimin da allah maɗaukakin sarki ya hore wa malamin nan kuma ya rubuta a littafin abin mamakin duk da ya fi wannan shine da kayan rubuta littafi a gaban ka'aba yake zama yana rubuta shi allahu akbar har yanzu akwai irinsu kana ganin malaman hadisi an je aikin haji ko umra sai gan shi da 'yan takardu ya zauna a gaban ka'aba ko a gaban a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta rubuce-rubuce in ka sai ka ji ya ce littafi ne yake rubutawa kana nan wata ran sai ka hadu da littafi shine littafin da ka gan shi yana rubutawa sukan yi wannan saboda albarkar da Allah ya hore wannan wurare in kana zaune gaban ka'aba kana samun natsuwa da hudu'i da kwanciyar hankalin da duk duniya baka samu irin haka Allahu akbar wannan na daga cikin albarka da Allah maɗaukakin sarki ya zuba a wannan wuri ibn al-qayyim ya ce faslun rabewa insha Allah wato bayan da ya gama magana dangane da abin da ya shafi wannan kam'a mecece ita waɗannan haɗurra ne suka faru gare ta me ya jawo haɗurra me annabi ya faɗi a kanta to yanzu zai zo ya fassara maka maganar da annabi ya faɗi a kai sai ce Ka'uluhu sallallahu alaihi wa alihi sallama fil kam'a maganar da annabi ya dangane da alkam'a ita ce mashru daddawa ko laimar kwado ko laimar miciji yace wa ma'uha shifa'un lil aini ruwanta yana maganin ciwon ido kar ku manta lafazin hadisin asalin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi shine atu min alman ita kam'a tana daga cikin alman wa ma'uha shifa'un lil kuma ruwanta yana maganin ciwon ido mun ji cewa wannan min tab'idiyya ce wato ita kam'a din ɗaya ce daga cikin tsirran da Allah ya saukawa da bani Isra'ila ba ita kadai ba ce to ruwanta na maganin ainihin ciwon ido sai ce fihi salasatu aqwal malamai sun yi maganganu guda uku saurare su ya dan uwa ahaduha ɗaya daga cikin maganar annama aha yukhlatu fil adwiyati allati tu'alaju biha al'ayn ana amfani da ruwanta a hada da maganin ciwon ido wato duk inda aka ce wannan maganin ciwon ido ne to sai a matse ruwanta sai a hada to shine ma'ana ta hadisi la annahu yusta'malu wahaduhu wahdahu ba wai ana amfani da ruwan ta shi kadai ba zakarahu abu ubaidin al-imamu abu ubaidin shi ya ambaci wannan fassara kun ji fassara farko ma'anar ma'uha shifa'un lil'ai ana hada ruwanta da maganin ciwon ido wato abinda an tabbata cewa shi maganin maganin ciwon ido ne to sai a ɗauko ainihin ruwan kam'a ɗin sai a matsa a ciki sai a amfani da shi to in allah so za a warke jama'a kun fahimci fassara ta farko asani fassara ta biyu annahu yusta'malu bahtan ba'da shayha ana amfani da ita zallata amma bayan an tafasa ta shayi shine kake cewa shayi ai mana tafasashen ruwa annahu yusta'malu bahtan ba'da shayha bayan an tafasa ta ta tafasu to akan yi amfani da ruwan ta zalla Wasu wastiqtaru ma'uha sai kuma a matse ruwan nata li'annan nara tulattifuhu saboda ainihin wato ita ruwa wato ita wuta tana ainihin gyara shi ruwan nata watan dajuhu kuma tana ainihin tace shi wato zibu fadalatihi kuma duk wani abu da yake gurɓatacce jikin shi tana ainihin zagwanye shi wa rutubatihil mardiya da kuma duk cututtukan da suke kewaye da ainihin wannan ruwa wa yabqa nafi sai ya zama abin da zai rage a jikinta shine mai amfani in ka fahimci wannan fassarar ta biyu abin da ake nufi in ka je ka ɗibo wannan daddawa sai ka zuba ta a ruwa sai ka lite tukunya sai ka sa wuta sosai ruwan ya tafasa to lokacin da ya tafasa din nan sai ka bi sai ka tsatsame ita daddawar wannan ruwa da ya tafasa to ya wanke duk wata cuta da take cikinta sai zama ruwanta kadai yake bari to in ka tashi sai ka matsa ta a idan ka ya zama ruwan taɗin kaɗai. za a yi amfani da shi ka ji fassara ta biyu fassara farko ruwan ta ake haɗawa bayan an tace ka kiyaye bayan an tace sai a haɗa shi da maganin ciwon ido fassara ta biyu bayan an tace sai a ɗiga shi a ido shi kaɗai. ka ji kuskuren da su abdullahi suka yi da suka ɗauki hadisi ba sai sun tambayi babansu ba man akhadha al-uluma bi ghairi yadillu an sirat al-mustaqim an gane eh man rama al bi ghairi shaykh wanda ya nemi ilimi wanda ya ɗauki ilimi ba tare da malami ba to zai bace zai rikice al'amura za su rikice mishi suka ce wa taltabisu al-umuru alayka hatta tasira a min tomar hakim tomar hakim wani mai maganin gargajiya ne shi ma sai je ya ɗauki sahihul bukhari cikin babin da ke bayanin magunguna sai ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce alhayyatu sauda shifa'un min kulli da'in ba haka annabi ya faɗi ba amma shi haka ya karanta da kuskure alhayyatu sauda bakin miciji shifa'un min kulli da'in na maganin kowace cuta malam tomar hakim ko sai ya ɗibi ainihin kayan saro bakin miciji idan ya samu bakin miciji ya kashe ya zo ya daddatsa shi ya jika ya sha sai ya mutu shine sai malamai sai suka mai da abin waka cewa abin da ya kai tomar hakim ya wannan ainihin irin mutuwa shine ya ɗauki littafi ne ba tare da waɗanda suka iya sun koya mishi ba asali alhayyatu sauda haka abin yake rubuce a yadda ya kwatanta amma kuma ana iya karanta shi alhabbatu sauda ana iya karanta shi alhannatu sauda saboda a da waɗannan abubuwa da ka gani na uruful hija'iyya da zal da badun da zayun da shinun da kafun da fa'un da ba'un da ya'un da ta'un da sa'un ba a yi musu ɗugo da ha'un da jimun da ba a yi musu ɗigo saboda hakan aka zo aka rubuta alifun lamun ha sai a yi dungu sai kuma a yi kuri to yanzu in ka zo alifun lamun ga ha ga dungu sannan ga hakuri kaga za ka iya karantawa alhayyatu za ka iya karantawa alhabbatu za ka iya karantawa alhannatu za ka iya karantawa aljannatu za kuma ka iya karantawa aljinnatu kuma za ka iya karanta aljunnatu alhannatu duk za ka iya karantawa to wanne ne daidai sai ka je wurin malami sai malami sai ce maka kaga yadda ake yi ce za ba ga hatta duniyar 'yan boko duk karatun bokon ka in kai in baka je ka karanta phonetics da phonology sun koya maka ya ake furta harufa ba sai ka ga su ma duniyar 'yan boko ana samun irin wannan sai ka je yana cewa listin saboda ya ga t a tsaye a tsakiya sai ce listin in ka ce mishi ba a faɗe sai ce gashi an rubuta sai a ce mishi to psychology da ake sa fifa me yasa ba a cewa psychology knowledge da ake sa ke me yasa ba a faɗin knowledge don haka sai ka je waɗanda suka iya sun koya maka don haka ka yi digiri akan mathematics to ka je ka samu wani professor ya fara ɗan koya maka wasu abubuwa karkai girman kai in kana karatun geography ka tafi department na mass communication ko department na english language sai su dan koya maka wasu abubuwa na turanci don ka zo ka zama ministan agric ka zo kana cewa agriculture to kaga al'amari ya baci gari ka Allah ya kyauta so da aka jama'a musulmi kun ji hakikanin abin da yake faruwa ka ga a nan yanzu malamin ya faɗi yadda ake gyarawa ko to kaji yanzu in ka ɗibo shi tunda kaji yana ɗauke da cututtuka eh abin da za ka yi shi ne sai ka je ka samu ruwa ka tafasa shi an fahimta jama'a idan ka tafasa to ka ji yadda za ka yi idan a ido za ka sa kun tuna wasu bayanai da muka yi a baya muka ce za a sa mene da mene? aha mun yi wani karatu a baya an ce za a sa gishiri za a sa me? eh? za a sa yaji to nan kuma in ka ji haka to za a ci kenan in ba haka ban ka sa yaji da barkono kuma za ka sa ido ko kun fahimta shi yasa karatun sai an tsaye an fassara maka can ana maganar in za ka ci to sai ka dafa wajen dafawa a sa gishiri in an zo a sa yaji sa'an nan kuma sai a sa man gyada to ya zama abinci gurasa kenan amma nan kuma da yake a ido za a safa to za ka ɗibo shi ne sai ka dafa shi da zallar ruwa shi kenan shi ruwan ya gyara shi sai ka tsame shi idan ka tsame shi to ya huce yanzu wannan naman nashi kenan shi ne za ka rinka matsa ruwan a ido idan an ɗauki fassara ta biyu idan an ɗauki fassara ta farko kuma to za a rakka ba shi ne wato za a haɗa shi ne tare da wani ɗayan waɗannan guda biyu ku kiyaye jama'a ana maganin da wannan abin nan mashiru. amma barin gaya ma wani abu ba maganin gargajiya muke faɗi ba a nan kin da na bawi ne ko ba zan ce maka yi ɗaya daga cikinsu ba sai in larurar ta faru ka je wurin masani game da na bawi sai dubiyar da larurar take domin ciwon ido ba iri ɗaya ba ne akwai ciwon idan da zafi idan kawai zai rinka yi akwai ciwon idan da kwantsa idan zai rinka yi akwai ciwon idan da ja idan zai rinka yi akwai ciwon idan da haske ne idan bai son gani akwai ciwon idan da durkuso ne ido akwai ciwon idan da asalin ma abin da ya haifar da shi kishirwa ce ta yawa akwai ciwon idan da yake gyambo ne kake da shi a cikin cikinka sarki ya tabbata ga Allah sai ka zo kana karanta littafin nan game da nau'ukan ciwon ido da nau'ukan ciwon kai za ka yi mamaki ka ce wannan profesa daga wace jami'a Allahu akbar jama'a kun fahimta saboda haka da ike ba muna magana akan atibbu ne ash-sha'bi ba tibbul ajaib ba muna magana ne akan tibbu tarqiyya ba a muna magana ne akan a tsibbin nabawi to shi tsibbin nabawi ko ba irin yadda ka ji waɗannan 'yan damfara da asuba suna sa lasifika suna cuta ku ba ya ce ga maganin nan na habbatu sauda a yi kaza da shi a yi kaza da shi a yi kaza da shi ya ɗauki maganin annabi ya mai da shi na gargajiya maganin gargajiya shine ake cewa kowa kawai sha kaza sha kaza a'a maganin annabi sallallahu alaihi Wasallama. sai an bincike ka kai da kanka yaya abin yake sannan sai a ce ga yadda za ka yi don haka ku kiyaye waɗannan hanyoyin guda biyu da malam ya faɗi dukkansu hanyoyi ne ingantattu amma sun danganci irin nau'in ciwon idan da kake da ne mana alkawarin cewa za mu ainihin wato zo mu bayyana kaɗan daga hanyoyin da ake amfani da shi wannan na daga ciki Shi shine ji hanyoyin da ake amfani da shi amma kaga garin nan da kaga na zo da shi shi a matsayin himya a matsayin kariya da matsayin rigakafi ya fi abin nan ya fi mai ake cewa ya fi magani duk lokacin da zaka sha ti ko zaka sha koko zaka iya ɗibo shi ainihin ka zuba da gwargwadon girman kofin don shi ba wata cuta ce yanzu ta shafe ka ba an fahimta jama'a misali zaka sha shayi sai ka ɗibo garin wannan ainihin wato mashirin da muka zo da ita ranar sai ka ainihin zuba a cikin kofin shayi a koko ne za ka sha sai ka ɗibo babban cokali sai ka zuba akan ba wata cuta ba ce amma in wata cuta ce ta samu to zan karanto mana yau ƙa'idojin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake bi wajen mu'alajantar wato wajen yin magani ga wanda cuta ta same shi so babu general application a ce kowa ga yadda zai yi kamar yadda masu maganin gargajiya suke yi za mu zo mu karanta wannan insha Allah ta'ala na'am sai malam yace as-salis fassara ta uku daga cikin fassarorin da malamai suka yi annal murada bima'iha wasu malaman cewa suka yi abinda da ake nufi da cewa ruwanta na maganin ciwon ido alma'ul ladhi yahdusu bihi min al-matar ruwan da ya samar da ita ruwan saman da ya samar da ita wa huwa awwalu qatrin yanzulu ila al-ard shine ruwan farko da ya fara daga ƙasa ma'ana wannan malaman abin da suka ce suka ce abin da ake nufi da ruwanta na maganin ciwon ido shine ita tun daga ruwan farko take fara fita saboda haka da zaran kaga ana ruwa na farko sai ka je ka tara ruwan sama na farko shi ruwan sama ne in ka zuba a idan ka zai maka maganin ciwon ido fatakunul idafa idafatu qtirani sai ya zama danganta ruwanta da aka yi cewa ruwanta ko to ana nufin kusanci ne kawai ruwan da ke fitar da ita la Fata juz'in ba ana nufin ruwan da ke fita daga bangaren jikinta ba zakara ibn al ibn al ya faɗi wannan fassara da yake malam ibn al ƙwararren malami ne gogaggen malami ne sai ce wa huwa abadul wujuhi wannan fassara ita ce fassara mafi nisa mafi zama kuskure wa abafa ita ce kuma fassara mafi rauni ba daidai ba ce Fassara da take daidai ita ce ɗayan guda biyu imma bayan an gyara ta a haɗa ta da maganin ciwon ido ko kuma a yi amfani da ita ita kaɗai, wakila wasu malaman ku cewa suka yi inistu'mila ma'uha litabridi ma fil aini fa ma'uha mujarradan shifa idan har za a yi amfani da ruwanta ba don komi ba don ya ƙara washe ido sai malam ya ce to lallai ruwanta magani ne shi kadai ga ido wato yana ƙara washe ido ido ya ƙara haske duk wani dishi-dishi da kake gani ka daina gani wa in kana li gairi zalika amma in ya zama ko saboda wata ma'anar ce saboda magani ko saboda wata cuta fa murakkabun ma a gairihi to sai a hada da wani me ma'anar wannan magana wannan magana abin da take nufi shine galibin mutane idan girma ya fara kama su ido yakan ainihin ragu ya rinka dishi-dishi ko makamantan haka ko to yanzu kaga asali ba wata cuta ba ce sai dai idan ne ya fara rauni to ita wannan tana washe ido tana wanke ido na haka sai ka je ka dafa ta ita kadai idan ka dafa ta ka cire ta sai ka batta ta huce sai ka ainihin sa ruwan a cikin idan ka sai ka rinka samun tsumma mai kyau kana sharewa amma wannan gaskiya saboda Allah bincike na ilimi ya nuna in kana son kai haka da daddare kamata kai ko kuma in kayi din ka kwanta inda rana ne shine na farko ka je ka wanke idan ka tas ka samu wani mayani ko tsumma mai tsafta ka share idan ka to sa'an nan sai ka ɗauko ta sai ka matsa a idan sai ka sake ɗaukowa ka matsa a idan to sai ka kwanta sai ka rufe idanuwan a jingina ma'ana kana kallon sama bayan tsawon lokaci in so samu ne ya zama da daddare bayan ka yi bacci ka tashi sai kuma ka samu wani ruwa mai tsafta sai ka wanke idanka to in kai haka ɗaya biyu uku idan ka zai sha shi ainihin daga galibin abubuwan da kake gani yana maka hazo-hazo amma sai ya ce in kuwa za a amfani da shi a matsayin magani ne to gaskiya ba haka za a amfani da shi ba sai an hada da wani magani na ciwon ido ne وقال الغافقي العلامة الغافقي yace ma'ul kam'a. shi wannan ruwa na kam'a aslahul adwiya lil daga cikin magungunan ciwon ido to shine yafi komai dacewa ga ido idza ujina bihil isman idan aka hada shi da tozali waqtuhila bihi aka rinka ainihin wato yin kwalli da shi wa yuqawwi ajfana yana ainihin karfafa gurabu na ido kwarmin ido wa yazidu ruhal basira haddatan wa quwwa sannan yana ainihin wato ƙara wa ainihin wato rai basira da kuma ainihin ƙarfi da kuma kaifi ma'ana yana ƙara wa ainihin idan naka ƙarfi sannan kai kuma yana ainihin wato sanya maka kazar-kazar a cikin jikinka wa yadfa'u anha nuzulan nawa zil sannan kuma duk wasu abubuwa waɗanda suke sauka cikin ido suna cutar da ido don ana sa irin wannan ruwa tare da tozali ku kiyaye tare da tozani to yana magani duk sanda ka ji a cikin tsibbin nabawi ana magana a amfani da tozali ko farin tozali ake amfani da shi ba baki ba ka kiyaye wannan ka'idar masu bin karatun tsibbin nabawi in nazo zan fassara mana wannan magana akwai babinta insha Allah ta'ala jama'ar musulmi kun ji abubuwan da babban malami ibn al ya faɗi dangane da wannan tsiro na ainihin alkamba Allah maɗaukakin sarki ya taimaka na malam kace mu na'am a'a yana yi mana ai shi maganin ciwon idon duk da za a hada an same shi ba ta hanyar wahayi ba ne an fahimta an same shi ne in ma ta hanyar jarabawa ko bincike to sai yake cewa to dan ya zama kasidin to sai ka hada shi da na wahayi shine yanzu abin da zan karanta muku an fahimta jama'a akwai magunguna waɗanda suke ta hanyar tajriba aka gano idan ana son a ci moriyarsu da kyau an fahimta to akan hada su da magungunan wahayi idan matarka ta haihu galibi akan samu ciwon ciki wani lokaci ko ciwon mara ko ka lura da haka to samu darbejiya tana magani to yanzu darbejiya an same ta ne an tajriba tibbul ajaiz ne darbejiya maganin gargajiya ce to amma samu ganyen darbejiya din in aka zo kirɓa shi kafin a daka a zuba garin habbatu sauda to yanzu garin habbatu sauda daga saman bakwai ba gargajiya bane wahayi ne to yanzu madadin darbejiyar nan da za a kirba a sha ana ganin ko za ta ko ba za ta ba to haɗa ta da habbatu sauda zai boostin ɗinta ta ya zama tabbas yanzu za ta yi insha Allah saboda haka ana hata tibbul ajaiz, maganin gargajiya da abib alwahayi annabawi shi yasa nace ku dan yi hakuri kadan ga waɗanda ke rike da littafin abib annabawi din ku buɗo fasli na uku ko na biyu cikin littafin da yace faslun hadiyun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fit tadawi wal amri bi shiriyar annabi game da magani da kuma shiriyar annabi game da umarni da yin magani din jama'a zan karanta mana wannan fasulin ne ba don yana da alaka da asalin karatunmu na tafsiri ba ku kiyaye sai dai don yana da alaka da wannan maganin da muka faɗi da kuma duk wani magani da za ka ji an ce abin da ya sa zan yi amfani da wannan damar don girman Allah waɗannan da ke taɓaɓatu a tashoshin rediyo Najeriya Kaduna da tashoshin FM sun fitini mutane da cewar magungunan aljanu da makamantansu su daina kokarin mayar da magungunan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a matsayin magunguna na gargajiya domin suna kaucewa daga kawa'id tibbin nabawi suna komawa zuwa ga tibbul asha'ib da kuma tibbul aja'ib Allah ya sa kun fahimta yanzu wannan kam'a da muka gama karatunta kaga kai tsaye baka ji na ce maka eh a ɗibe ta a yi kaza in kaza ne a ɗibe ta a yi kaza in kaza ne a ɗibe ta a yi kaza in kaza ne sai ka ji na faɗa maka abubuwan sama-sama duk da na ɗan kawo misalai ko to ina son ne a wannan karatun ka yi ƙoƙari ka kiyaye za ka ainihin wato ji ƙa'idojin annabi sallallahu alaihi wasallama game da tib wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa sallama fi'lu tadawi fi nafsihi yana daga cikin shiryar annabi annabi da kanshi yana shan magani yana wa kanshi magani wal amru bihi liman asabahu maradun min ahlihi wa ashabihi daga cikin shiryar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan larura ta samu iyalan shi ko almajiran shi ko abokan shi yakan umarce su da yin magani walakin lam yakun min hadihi sai dai kuma ba shi daga cikin shirya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wala hadi ashabihi ba shi daga cikin shirya sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama isti'malu hadhihi al-adwiyati al-murakkaba amfani da waɗannan magunguna waɗanda ake hada su misali a ɗauko ganyen ayaba a ce a hada da ainihin ganyen shuwaka a hada shi da ainihin ganyen darbejiya a hada da kargo sai a dafa sai a sha annabi da sahabban shi baya cikin shirya su yin magani ta irin wannan sala allati tusamma aqrabazi wanda ainihin masana suke kira aqrabazi bal kana ghalibu adwiyatihim bil mufradat galibin magungunan annabi da sahabbai magunguna ne ɗaiɗaiku kowanne abu shi kaɗai za a sha zuma a sha ita kadai habbatu sauda yi amfani da ita ita kadai zaitun yi amfani da shi shi kadai wa rubama adafu ila al-mufrad ma yu'awinuhu sai dai kuma wani lokacin shi maganin guda daya to sukan hada shi da abin da zai taimaka mishi ka kiyaye sukan hada shi da abin da zai taimaka mishi an fahimta jama'a misali yanzu sai a ce zuma to a dafa ta da ruwan zafi yanzu ruwan zafi da aka ce a dafa zuma ina son ku je ku samu kasusuwa guda biyu da ne sharhi akan wannan a farkon karatun tsibbi na baudin na daga cikin abin da ke sa zuma tana jinkiri wajen yin magani saboda daga cikin ɓabi'unta akwai sanyi to so da dama aka sanya ruwan ɗumi ruwan ɗumin kyan taimaka mata wajen gaggawan narkewa da kuma isar sinadaran nata inda ake so su isa to kaga yanzu amfani da ruwan ɗimi anan ko an yi amfani da shi ne don mai don ya taimaka wa zuma wajen kaiwa ga makasudin cikin gaggawa na fata an gane sai ke cewa au yaksiru sauratahu ko kuma maganin ya zan yana da kaifi maganin ya zan yana da zafi to yana daga cikin ainihin ɗabi'a annabi da sahabbai sai su yi amfani da abin da zai karya wannan ƙarfin nashi kamar ita wannan mushroom din kun ji a baya mun ce a sa mata gishiri ko amma baka ji mun ce a sa kanwa ba idan ka sa kanwa ko to ka kashe ta gaba ɗaya kuma ka kiyaye saboda haka hatta abin da za ka haɗa ɗin sai ka rinka lura da yaya sinadaran da ke cikin shi suke an fahimta jama'a kanwa idan ka sanya ta cikin wannan mushroom din za ta kashe shi amma gishiri fa zai ainihin kashe duk wani abu wanda yake cikin shi na cuta Allah ya sa kun fahimta saboda haka na daga cikin ɗabi'ar sahabbai da shi da su da annabi sallallahu alaihi wasallama sukan yi amfani da magani shi kadai sai dai sukan haɗa shi da abin da zai taimaka makamushi ko kuma in yana da wani ƙarfi sai abin ya rage mai karfi wa hadha ghalibu tibbil umami ala ikhtilafi ajnasiha min al-arabi wat turk malam ya ce wannan shine galibin magunguna na al'ummomi duk da yadda ainihin wato ɗabi'unsu suke daga cikin larabawa da turkawa shine mutane sukan yi amfani da ɗaiɗaikun magunguna ne haka al'adar mutane take an gane bahaushe sai ka ji ya ce a dafa rungu a sha a dafa darbejiya a sha a dafa kaucin kaza a sha an fahimta yana da wahala kaga an ce a hada kaza a hada kaza a hada kaza a hada kaza a hada kaza galibin mutane daidaikun magani suke amfani da shi wa ahlul bawadi qatiba sai malam ya ce to ɗabi'un mafi yawancin mutane amma su mutanen ƙauye baki ɗayansu a ɗabi'ar maganin su kwaya ɗaiɗai suke amfani da shi wa inna ma uniya bil murakkabat ar-rum rumawa wal yunaniyun da kuma girkawa su ne suka ba da muhimmancin haɗa magunguna iri-iri kama a nan najeriya ka ce yarabawa in ka je ka samu yarabawa masu ba da magani sai ka ga ta haɗa maka nau'in ganye guda biyar a wuri ɗaya sai ta ce a dafa shi to haka a cikin ƙabilun duniya yunan su ne greek da rumawa su ne suka ainihin da yawan ɗabi'ar a haɗa ganyayyaki ko magunguna iri-iri amma larabawa da turkawa da mafiyancin ɗabi'un al'adun mutane ɗaiɗaikun magani suke amfani da shi sai malam ya ce wa aksaru tibbil hind mutanen ƙasar India, pakistan bangladesh duk waɗannan su ake kira indiyawa mafi yawancin magungunansu su kuma bil mufradat ɗaiɗaiɗai ɗan magani ba sa haɗa wani da wani ko kun fahimta وقد اتفق الأطباء malam ya ce likitoci sun haɗu ala annahu mata amkana tadawi bil ghiza la yu'dalu ila dawa wa mata amkana bil basit la yu'dalu ila al murakkab bari ku ji abin da binciken likitocin musulunci ya nuna suka ce idan har zai iya yiwa a yi maganin wata cuta ta hanyar cin abinci ko to kawai a yi maganin wannan cutar ta hanyar cin abinci kar a sha magani idan kuma har zai yi wa magani da abu guda ɗaya ba tare da an haɗa shi da wani maganin ba to a sha wannan guda ɗayan shi ya fi Allah ya sa kun fahimci wannan ka'idar ka kiya wannan ka'idar kenan akwai cututtukan da da ruwa ake maganin sai a ce maka sha ruwa akwai su da yawa anan cikin littafin ya faɗa sai ce cuta iri kaza da iri kaza da iri kaza daga cikin nau'ukanta akwai wadda karancin ruwa ne akwai wadda kishirwa take ja akwai wadda yake jikin ne ya dauki zafi akwai wadda yake zuciya ce ta zafi akwai wadda yake matsarmama ce ta kaza haka sau da haka sai ce a samu ruwa mai sanyi a sha in aka sha kuma a zauna a wuri guda sai ka ya ce daga cikin cututtuka kaza akwai cutar da yake in ta faru ita kuma a samu a ci abinci amma in aka ci abincin kuma kar a zauna a wuri guda a ɗan yi tafiya tafiyar da za ta sa abincin ya narke duk waɗannan ilmomi ne waɗanda ga su malamin na ya rubuta shekara 700 da ta wuce sai yanzu ne bature ya kawo kansu an fahimta jama'a to me yasa waɗannan ilmomin ba a ji su a bakin malaman musulunci ba me yasa waɗannan ilmomin ba a ji su a bakin malamanmu na Najeriya ba an samu taqa'us ne waɗannan malaman da suke waɗannan rubuce-rubucen da 'yan baya suka zo sai suka yi kwanciyar su waɗannan malaman da suka rubuce-rubuce saboda a ɓangaren tauhidi da aƙida waɗannan mutanen sun ɓata wa wasu mutane rai sai mutanen suka koma su ne musu jafa'i sai aka koma ana kyamar su gaba ɗaya kyamar sai ta zama ba a littattafan da suka kyamaci waɗancan aƙidoji da ɗariƙu da ƙungiyoyi ba sai zama hatta waɗannan littattafan nasu sai aka kyamata wannan ita ce gaskiyar lamari kaga wannan malamin ba ɗan ɗariƙa ba ne baya ɗariƙa kuma yana sukar ɗariƙa ka gan shi wannan ba ɗan wata ƙungiya ba ne kuma yana suka ƙungiya yana suka ƙungiyanci kaga wannan malamin baya bin wata mazhaba kwaya ɗaya daga cikin mazhabobi guda hudu kuma baya goyon bayanta waɗannan abubuwan guda uku su suka ja sai duniyar zamaninsu da duniyar da ta zo a bayansu sai ta fushi da su domin galibin mutane za ka samu imma mabi ɗariƙa ne imma ɗan ƙungiya ne imma ɗan mazhaba ne a cikin malamai ɗari da wahala ake samun guda ɗaya wanda ya kubuta daga ɗayan waɗannan guda uku sau da haka ko dai ka ji ya ce kar ku karanta littafan ibnu taimiyya da ibnu alƙayyim domin yana suka ɗariƙa ko yana suka ƙungiya ko yana sukar mazhaba an fahimci wannan sakamakon haka sai aka daina karanta littafan alhamdulillah mu da Allah ya sa muka taso ba irinsu ba kaga mu ba 'yan ɗariƙo ba ne kaga mu ba 'yan ƙungiya ba ne kaga mu ba 'yan wata mazhaba ba ne to shi kenan sai zama kamar kumba kamar katanta don haka sai muka koma muka koyi karatun waɗannan littattafan a hannun malamai irinsu da haka sai muka waye gari to alheran da ke cikin littattafansu na tauhidin muka karanta alheran da ke cikin sauran littattafan masu sai muka karanta saboda mu ba mu tashi muna ki amarsu ba ka ji sirrin da yasa da yawa daga malaman Najeriya ba za ka ji waɗannan abubuwan a bakinsu ba saboda in ma malami a Najeriya ɗariƙa yake bi ko wata ƙungiya yake bi ko wata mazhaba yake bi samun malami kwaya ɗaya a najeriya baya ƙarƙashin wannan sai an buga sai an kaɗa sai an raya to kuwa in har yana bin ɗayan uku to za ka ga yana fushi da waɗannan mutanen to fushin ya sa sai aka yi watsi da littafin sai samu mu muke cewa ko da kana ɗariƙar ko kana ƙungiyar ko kana mazhabar ko ma me kake yi daure ka karanta mana ka game ke ciki dan me za a ce maka tun da yana kaza kaka karanta littafin shi karanta mana ka game ke ciki yanzu kai kaji da muka zo muna karantawa kai kaji yanzu waɗannan ilmomin za ka yadda kai asarar su amma an yi asarar a tsawon lokaci a ƙasar sakamakon wannan sai ya zama littafan ibnul qayyim da littafan ibnu taymiya a najeriya babu wata silsila ta malamai da ke karantar da su kaf bai rage kowa ba sai sa shekara goma sha takwas da ta wuce na ce na yi alkawarin in allah ya raya ni zan karantar da silsilar littattafan nan don a ji su a makarantar nan yanzu muna nan muna karanta ɗaya daga cikin littattafan ibnu taimiyya shine littafin alfatwal Hamawiyyatul kubra fatawa aka rubuto mishi daga garin hama inda ake faɗan nan yanzu a ainihin ƙasar Siriya aka ce algafata mala ayoyi da suke siffanta Allah da ayoyin da suka ambaci sunayen Allah da hadisai da ke siffanta Allah da hadisai da suka ambaci sunayen Allah wace fassara ce malamai suka yi musu daga cikin malaman sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da malaman da suka zo bayan su har zuwa zamaninka shine zauna ya rubuta wannan littafin jama'a tsakanin sallar la'asar zuwa magariba alfatwal hamawiyatul kubra ina sharhin wannan littafi a makarantar nan na alkawarin sai na kasa 500 insha Allah ka je ka samu waɗannan kasusuwa da sidina za ga an sa hamawiyya kun ji na ɗaya ke na biyu sai na ɗauko littafin wannan almajirin nashi ibn al-qayyim shine wannan littafin at-tibbun nabawi to ina tinkarar masu sukar waɗannan malaman ne da littafansu kaf ba a najeriya ba a duniya cewa ku zo ku gaya mana wani aibi ne ke cikin littafan gasu muna karantawa gasu muna ɗauka a kaset ashe don malami ya yi wata magana da ta ɓata maka rai don ya soki ƙungiyarka ko ɗariƙarka ko irin mazhabinka dalili ne akan karka saurare shi yanzu ni albani na sauraren duk malaman najeriya ina zuwa gidan duk malaman najeriya ina mu'amala da su kuma ina je zan gabatar da kaina ba zan je in munafince ka wai in ɓoye maka ni ne wani ba a'a ran da na fara zuwa gidan sharif sala abin da na mishi suna na albani muni waɗanda muke sallar juma'a karfe tara amsa ce na bashi lokacin akan wani taro da suka yi sun yi taro sun yi suka akan sallar juma'a karfe tara cin doki da sauransu na ce to mu ne muke yi ce madalla da haka har yanzu in na je abuja zan je kofar gidan shi in yi fakin mota in yi sallama alagama ta malami ne na zo mu gaisa mu tattauna wannan bai hana shi ya ci gaba da ɗariƙar shi ba wannan bai hana shi in ci gaba da salafiyanci na ba kai wani lokaci da ya zama overwhelmed carried away da ya ji daɗin ziyara da na kawo mai sai ce to shi tintin yana da abokai salafiya a duniya a ƙasar suriya da misra da sudan suna mu'amala amma ya za a najeriya a ce ga salafiya kuma suna gaba da shi ya ce wallahi ya ji daɗi ya ce amma yana gaya mu ranar farko da na zo gidan shi sai da ya gaya wa 'yan ɗari'unsu kaf tun daga mai maiduguri hakan suka ce mishi tuwai a hankali ya ce wallahi ba abin da zai sa ya a hankali game da inje gidan shi sai da ya fito ya gaya mini karara har ya faɗa min sunayen waɗanda suka tsoratar da shi me yasa dan kana dariƙa ka ba za ka yi mu'amala da dan izala ba dan kana izala kace ba za ka yi mu'amala dan dariƙa ba yo kenan abin da kake yin alheri ne yaushe za a fahimce ka ka kudin dine haka ne ko ba haka ba dan haka jama'a mu da awar mu ga alƙiblar mu amma wallahi kowane iri ne kai za mu yi mu'amala da kai ina da abokai kiristoci za ku sun zo makarantar nan mun zauna duk inda ka ganna a mota ta yadda nake da ƙur'ani izu 60 haka da nake da bible gaba ɗayan shi to inda magana ta kama za a zauna a yi magana ce ta ilimi ba magana ce ta faɗa ba sako muke isarwa ba faɗa muke ba yan da'awa ne mu ba yan ta'adda ba ne ashe idan kun fahimci wannan jama'a Dan me za a ce maka ka karanta waɗannan littafan waɗannan littafan treasure ba trash ba ne ba bola ba ce albarka ce a ciki to dan a wani wuri littafinsu sun rubuta cewa su ba sa ɗariƙa su ba sa ƙungiya su ba sa riko da mazhaba kowa shikenan sai ka ce to daga haka ka a sake karanta littafansu abin da aka yi muku kenan a najeriya yan ɗariƙa su ce ku saurari albani yan izala su ce ba ɗan ƙungiya ba ne yan mazhaba su ce yana sukan littafan shi kenan da ka saurara mana da kunnanka ka ji me yake cewa me manufashi shin a cikin abin da yake faɗi akwai sense akwai hankali akwai ilimi ko ku shirme yake yi to an ce ka saurara an cutar da kai Sau da haka mu da ke bin manhajin salafiya jama'a zuciyarmu a buɗe take da kuka ga malamanmu ko tuntun su ne suke da ilimi akan comparative studies su suke da ilimi akan bible ga littafi nan ibnu taymiya ya rubuta yana rabbi ga kiristoci aljawabu sahihu liman baddala dinal muslim ibnu taymiya ya rubuta ku duba jama'a wannan littafi jama'a kiristoci ne daga ƙasar cyprus shekara ɗari bakwai da ta gabata 'yan shi'a suke kama ahalus suna suna kai musu suna siyar musu a matsayin bayi ibn taymiya ya rubuta littafi a risalatul qubrusiyya wato wasiƙa zuwa ga Qobrus ƙasar Cyprus yace abinda kuke ba daidai bane littafi mai tsarki ya hana sai yace ku duba Korintiyawa aya ta kaza sura ta kaza ku duba wasiƙan manzo Bulus ku zo ku duba wuri kaza ku duba wuri kaza ku duba wuri kaza da ya ji hankalin sai suka yi girman kai da suka yi girman kai sai ce to wannan ya nuna ba addinin almasihu kuke bi ba ya ce don haka bari zan bi son zuciyar da kuka kaya cikin addinin almasihu zan tona asirinku ne rubuta wannan littafi ka gan shi mujalladi uku aljawabu sahih liman baddala dinal masih gamsashiya amsa na wanda ya sauya addinin almasih a ciki sai ka ji ya ce a duba bible sura ta kaza aya ta kaza a duba wuri kaza sura ta kaza aya ta kaza ibnu taymiya ya akai inda bai karanta bible ba ya aka inda ya ce kiristoci da suka ce Allah uku ne eh a'udhu billahi a'udhu billahi kanku ku saurare su a'udhu billahi a'udhu me kuke tunani zai gane abin da ke ciki to ka gani gashi jama'a mun gane bayan ya rasu sai kiristoci suke tunanin ab ya mutu sun huta sai suka sake canbalowa sai wannan almajirin nashi ibn al-qayyim sai rubuta littafi ya sake ba su ansa ya sa mishi hidayatul hayara fi ajubatil yahudi wan nasara kaji yadda ake karantawa ake su mu yan salafiya tuntuni haka muke ahmad didat ɗaya daga cikinmu ne a zamanin nan kaga ya yi zakakuri ya zama fitaccen malami a kan ne ya karanta bible ya zo ya faɗa musu ba zaginsu yake ba ka taɓa ganin ahmad didat ya yi zagi a ahmad didat zai jawabi na ilimi ya ce wuri kaza aya kaza sura kaza wuri kaza aya kaza sura kaza sai wata yarinya mara kunya ba amerikiya ta tashi ta zazzage shi ta zazzage shi ta zazzage shi sai na tsaye shuru sama sai ce ta zauna a bata ruwan sanyi ta sha ya kai kabbara shi ke ba zagi karatu ne ilimi ne in ba kai ba eko eh, ma gefe gudu saboda haka jama'ar musulmi wallahi sharri ne a ce muku kar ku saurara wannan al'ada ce ta ƙuraishawa kafirai la tasma'u li hadha haka Allah yace wa qala na kafaru kafirai ne suke cewa la tasma'u li hadha kar ku saurari ƙur'anin nan wal gaufihi la'allakum taglibu idan yana karantawa ku ta hayaniya ku ta ihu ku ta hayaniya da surutu don murya ku ta rinjaye tashi wannan ya hana a ji alƙur'ani mun gaya muku kisar dattijo tufai da zai shigo garin makka suka ce mishi akwai wani yaro na ruɗa mutane suka ba shi auduga ya toshe kunne daga ƙarshe ya ji ko bai ji ba kaji kaga ibnu taymiya yazo ya sake rubuta as-safadiyya wannan raddi ne ga girka waɗanda suke cewa ba Allah yan secularism da ke cewa ba addini kaga gashi mujalladi biyu sannan waɗanda ke cewa annabta ƙarya ce ƙarfin hali ne kawai da da rinsa ido gashi ya sake yin littafi mujalladi biyu kitabun nubuwat duk waɗannan idan da bai shiga duniyar waɗannan yan bidi'a ba da bai shiga duniyar waɗannan kafirai ba da ya zama irin ka a ce maka karka karanta kaza karka saurari kaza saboda haka jama'a kamar yadda muka gaya muku mu a darul hadisi salafiyya zuciyarmu a buɗe take kirjinmu yana da faɗi muna iya marhabanta kowa kamar yadda mai gidanmu sallallahu alaihi wa alihi sallam farin jaka da ɗan amina baban zara annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya marhabaci kiristoci dangin su ta tamimin dari suka yi gayya kusan su ɗari da wani abu suka zo suka zauna a masallacin shi aka ware musu wuri a dafa musu abinci su ci kiristoci ne a masallacin annabi su yi services ɗinsu su yi duk abin da za su yi a gefe su yi su kwanar tashi annabi ya zo ya gaisa da su a tattauna a tattauna suka gama kaf suka tafi babu ko kwaɗe da ya musulunta sai daga baya-bayan da suka je waɗannan ayoyi da tattaunawa suka dafa su sai suka dawo gaba ɗaya sai suka musulunta haka ake su ne yau mutanen kudancin saudi arabia kudancin saudi arabia kiristoci ne su ne su tamimi dari amma kaga yanzu ba kirista ko kwaɗe a saudi arabia so da haka kun mu a darul hadis din nan wata ran za ku ji mun gayyato bishop na usasa ba abin da ya shafe mu wata ran za ka ji mun gayyato shehin ɗariƙar tijaniya za ka ji wata ran mun gayyato shehin ɗariƙar ƙadiriya wata ran za ka ji mun gayyato shugaban izala wata ran za ka ji mun gayyato jundullahi wata ran za ka ji Lahi duka za mu gayyato su ba abin da ya shafe mu baya nuna mun zama su baya nuna su sun zama mu amma abin da ake cewa shine kar kar kirjinka ya kunci ka ce kawai sai dan kungiyarka kawai za ka saurara ka yi kuskure ka buɗe kirjinka ka saurari kowa amma fa in ruɗaɗɗe ne ka yi to kuma wannan kam ka tsaya ga abin da ba zai ruɗa ka Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka jama'ar musulmi kun ji wannan da kyau ko don haka yana daga cikin abubuwan da waɗannan malamai ga su su ibnu taimiya su ibn qayyim suke kokarin tabbatarwa shine menene likitancin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kun ga dai wannan ka'idar ga ta ita ce likitocin musulunci sun haɗu akan cewa duk cutar da ta zan za a iya maganinta ta hanyar abinci to a ci abincin ko a sha abin sha amma kar a sha magani duk cutar da ta zama za a iya maganinta ta hanyar magani guda ɗaya ba tare da an hada da wani ba to ai amfani da wannan magani guda daya na amma na kace me eh. Hmm. Eh. haka eh. to yanzu nan ma gashi magana zai yi bari ku ji abin da suka ce kalu su malamai suka ce wa kullu da'in duk wata cuta kudira ala daf'ihi bil aghziya wadda za iya ture ta ta hanyar cin abinci wal himya da kuma daukar matakin kariya shine rigakafi tun kan ta faru ma a kiyaye kar ta faru lam yuhawal daf'uhu bil aduya to kada ai kokarin ture ta ta hanyar magani cikin ka na ciwo eh sai ka duba ka ga tun da ka karya baka ci abinci ba yanzu kuma karfe nawa na dare karfe tara na dare to kaga kafin ka fara tunanin bar ka je ka sha maganin ciwon ciki eh a dafa maka kunu mai zafi ka sha hanji ya warware haka ne a kawo tuwo ka dora to sannan sai ka ji shin akwai bukatar magani sai ka ji babu ko kun fahimta jama'a wa su likitocin musulunci suka ce wala yanbaghi lit an yuli bi suqil aduya bai kamata likita ya jarabtu da shayar da mutane magani ba duk abin da aka zo kawai likita ya ce a sha magani a sha magani bai kamata likita ya jarabtu da haka ba fa inna dawa'a domin shi magani iza lam yajid fil badani da'an yuhalliluhu idan ya shiga cikin jiki bai samu cutar da zai kashe ba aw wajada da'an la yuwafiquhu ko kuma magani ya samu cutar da bata dace da shi ba aw wajada ma yuwafiquhu ko kuma ya samu cutar da ta dace da shi fazadat kamiyatuhu alaihi amma shi maganin ya fi cutar yawa ya kaifiyatuhu ko kuma yadda aka sha maganin ba haka ne zai riski cutar ba tashabbasa bisihha sai maganin ya cutar da lafiya wa abasa biha kuma ya baitar da ita lafiyar jiki jama'a kun ji ka'ida duk lokacin da ya zama kasha magani sai ya zama wannan maganin da kasha babu cuta a cikin menene a cikin yunwa ce to me zai faru sai maganin sai je haifar da illa ko kuma a'a ga cutar amma shi maganin bai dace da ita ba haka sai maganin ya sake zama wata illa ko kuma ya dace maganin da cutar amma shi maganin an yi overdose an sha shi fiye da yadda ya kamata an fahimta sai ya cutar ko kuma wajen amfani da shi an ce kaje ka sha da fura kai kuma da kaje sai ka sha da ruwa misali nake yi ko kuma wani abu makamancin haka ya ce to sai cutar da lafiya kuma ya galabaitar da lafiyar jiki din wa arbabu tajaru ya ce su waɗanda suke gwaje-gwaje min al'atibba daga cikin likitoci ibbuhum bil mufradat galiban magungunan su suna yi ne da ɗaiɗaikun magunguna galibi shine magana da kake faɗi yanzu jama'a kun gaga shi shekara 700 da ta gabata yana cewa hatta su likitoci galibin maganinsu ɗaiɗaiku ne suke amfani da shi wa huwa ahadu sirakin tibbis salaf to wannan kuma na daga cikin ɗaya cikin uku na hanyoyin magunguna hanyoyin magunguna guda uku wannan yana daga ciki na ɗaya mufrad na biyu murakkab na uku mufrad amma tare da amfani da abin da zai rage wa maganin wani abu da ke cikin shi hanyoyi guda uku Hanya farko ita ce a ce ji darbejiya ka sha ita kadai hanya ta biyu ita ce a ce haɗa darbejiya da kaza ko kuma a ce sa mata kaza don ya rage mata ɗaci an fahimta to wannan ɗaya daga cikin hanyoyin ce ya faɗi ita ce amfani da magani shi kare wata haƙiƙo fi zalika yadda tantance magana yake dangane da haka annal adwiyata su magunguna min jinsil agaziya su ma magunguna fa jinsi ne na abinci fal umma wa ta'ifa allati ghalibu aghziyatiha al mufradat dan haka al umma da wani yanki na su al'umma waɗanda galibin abincinsu ɗaiɗaiku suke ci fa'amradu ha kalilatun jiddan cututtukansu kaɗan ne mutanen da za su dafa wake kawai su ci ko su dafa shinkafa kawai su ci ko su dafa gero kawai su ci ko su yi masara kawai su ci ko makamantan haka to galibi za ga cututtukan su kaɗan ne wa tibbuhum bil mufradat to in suka tashi magani ma ko abin da ya dace shine su yi magani da ɗaiɗaikun magunguna kasa haɗa wa ahlul mudun mutanen birni yan birni ka gane ko yawwa a haɗa wake da shinkafa da kana da salat da ai ta hada hadan abubuwa an fahimta allazina ghalabat alaihimul aghziya almurakkaba waɗanda yake su kuma abinci wanda ake har hadawa shine ainihin galibin abincinsu yahtajuna ila al aladwiya al to su kuma suna bukata ne zuwa ga ainihin wato magunguna waɗanda ake haɗa juna Allah ya sa kun gane mutanen da suke cin abinci ɗaiɗaiku cututtukan su kaɗan ne don haka maganin su ɗaiɗaiku ne mutanen da suke gwama abinci iri-iri kun fahimta jama'a to su kuma galibi cututtukansu suna da yawa to abin da yake faruwa su kuma za a yi magunguna sai ka ji an ce sha ka za ka hada da kaza ka hada da kaza ka hada da kaza ko kuma tun wajen hada maganin sai ga an hada sinadarai da yawa sai malam yake cewa a ƙarƙashin haka wa sababu zalika anna amradahum fil galib murakkaba sakamakon haka su mutanen birni mafi yawancin cututtukansu su ma sai kaga cututtuka ne masu haɗayya da juna sai ga an ce yana da olsa yana da kuma hawan jini yana da hawan jini yana da diabetes sai ka ji cututtukan su ma ba sa zama guda daya ina fata an gane don haka sai malam ya ce fal'aduyatul murakkaba an fa'ulaha to irin waɗannan mutanen magungunan da ake har haɗawa iri-iri to sun fi amfani gare su wa amradu ahalul bawadi su ko mutanen ƙauye ko hari haka ne? Eh, haka wasahara da kuma waɗanda suke zaune ainihin a sahara mufrada su kuma cututtukan za ka ga ɗaiɗaikun cututtuka ne don haka fayak fi mudawatiha fi mudawatiha al'aduya al-mufrada magunguna ɗaiɗaiku sai ka ga sun isar musu malam ya ce fahaba burhanu waɗannan maganganun da muka yi maganganu ne waɗanda su kansu hujjoji ne bi hasbis sina'atu tibbiya da gwargwadon ilimi na likitanci Bin likita ya san waɗannan maganganun daidai ne jama'a ku dubi yadda malamai 'yan arabiya saboda sun san ilimin da suke magana ya ne suna magana ne da confidence saboda ya san abin da yake faɗi daidai ne wani hannu na kolo to amma mu su ibn alƙayi muna cewa to jama'a ga ƙa'ida ya ce inna hahuna amran aka amma fa akwai wata maganar daban kuma ita ce nisbatu tibbil atibba ilaihi idan an gwada likitancin da likitoci suke yi ilaihi zuwa ga likitancin annabi sallallahu alaihi wasallam ka nisbati tibbi tsarkiya kamar a gwada tibbu ne na 'yan tsubbu kamar magunguna na 'yan tsubbu su ne tsarkiya wal'aja'iz da magunguna na gargajiya ila tibbihim zuwa ga nasu likitancin wato kuna fahimtar maganar bayan da malam ya gama kawo ka'idoji na likitancin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nuna cewa amma hatta su kansu likitoci sun yarda da wannan ka'ida to don ka ɗauka cewa ab ashe ma ba kwa iya tabbatar da likitancin annabi sai kun hada da likitancin bature na 'yan boko sai malam ya ce a'a ka nazo ai likitancin su 'yan boko likitancin nasara in an gwada shi da likitancin annabi to kamar likitancin nasara ne a gwada shi da likitancin 'yan tsubbu kasan 'yan tsubbu ma suna magani kasan masu gargajiya ma suna magani ya kake tunanin medical doctor medical doctor sai ka zo wurin shi ka ce ka je wurin wani dan tsubbu ne ya ce a je a siyo bakin zabo in aka siyo bakin zabo a gutsura kan shi sai a shafa jini akan wannan wuri da ya kumbura me kake tunani me kake tunani likitan bature zai ji in kai wannan zai ganka jahili wawa ba gidaje mutumin da me kake tunani idan ka zo ka cewa likita dan boko ai larura kaza da ta same ni shine na je na samu saiwar sabara na dafa na sha sai ka ga ya wani kankame jiki yana ganin kamar ga jikin shi ta tashi to sai malam ya ce yadda yan bokon nan likitoci suke kallon likitancin tsubbu da likitancin gargajiya ko sai malam ya ce haka kuma likitancinsu yake an gwada da na annabi domin ku sai ya ce wa qad tarafa bihi huzzaquhum masu hazikai masu hazaka daga ciki wato hazikai daga cikin likitoci yan boko su kansu sun yi furuci da likitancin annabi cewa gaskiya ne wa a'immatuhum da shugabanninsu fa inna ma hun min al’ilmi ilmi bi domin ilimin da ke wurinsu na likitanci su 'yan boko minhum man ƙulu daga cikin su wasu cewa suke huwa kiyasu kiyasi ne kawai ta hanyar kiyasi aka gano wato kaza ne ya faru sai aka gwada da kaza sai aka gayaci ci sai a ce shi kenan inda za ka gane haka idan wani likitan ya bada magani idan aka sha aka sha daga ƙarshe aka tafi wani wurin wani likitan mai kake sai ka ga ya soke har faɗa ne ya ce wannan ai hauka ne idan likita wanda ya karanta medicine in yi prescription ya ba da wasu magunguna so da dama aka je wurin pharmacist sai pharmacist ya ce in ba wawa ba ya ba a ce a hada kaza da kaza saboda mai saboda kiyasi ne to duk abin da ya zama kiyasi ne wato ba wata ka'ida ce ake tafiya a kai ba to daga cikin sosu suna cewa asalin likitancinsu daga kiyasi ne wa minhum man yaqulu huwa tajriba daga cikin su akwai wanda cewa ike jarabawa suke yi idan aka jaraba aka ga ya ci daga haka ne sai a ce to magani kaza shine kaza wa minhum man yaqulu huwa ilmamu wasu kuma cewa suke lalube ne ma a duhu Eh, naku anaku yace ilhamun wato ilhama ce ko amma nan ilmamun wato lalibe ne a duhu wato wasu kawai suna cewa abin kawai yana zuwa ne sai kawai likita ya ji cewa a kwakwalwar shi in ana fama da kaza kawai a yi kaza shine ilham wasu kuma suna cewa lalibe ne shine je kaka sha kaza je kaka sha kwaya uku kawai ya faɗa ne in aka ce wata ka'ida ta sa ka ce a sha kaza ko kwaya uku kawai ya faɗa ne in aka yi nasara shi kenan daga haka sai ci gaba shine ma'anar wannan wa manamatu wasu kuma suna cewa a'a mafarki ne ma ta hanyar mafarki ne wasu likitocin suke ganin wasu abubuwa wa hadasun sa'ibun wasu kuma sai suke cewa ainihin canki faɗi ne amma sukan dace canki faɗi ne wato kawai a daidai lokacin da kace kana fama da kaza in ya ce sha kodin to a daidai lokacin da kuma zai ce sha pingo ko sha capinol ko sha apc ko sha panadol kawai canki faɗi ne ya yi amma sai a dace wa minhum man ƙulu kai daga cikin su likitoci akwai wanda yake cewa akhadha kathirun minhu min alhayawanati albahmiya albahimiyya wasu suna cewa ma ai da yawa daga cikin hanyoyin bada da magungunan su daga dabbobi ne marasa magana suka samu bari ku ji ga misali ibn al zai buga sai ce kama shahadu as-sananir idza akalat zawata sumum ta'madu ila siraj kamar yadda akan ga kamar damisa ko zaki ko kura idan ta ci wani kwaro ko wani dabba wanda yake da guba ko dafi a jikin shi sai a ga ta nemi inda fitila take fitila a ci balbal Fatal rufin zaiti sai ta rinka lasan wannan man ta ta dawa bihi shikenan sai ta magani da shi to in wani likita ya gani sai ga to ta ba shi formula ko kun fahimta ma'ana kamar ka ce damusa sai ta ci miciji da ta ci miciji sai ta ji ya yi mata kabe-kabe a ciki saboda yana da dafi misali nake mana to sai ta tafi sai ta samu fitila a ci balbal sai ta rinka lasan wannan mai din to shi kenan sai ta warke to daga haka sai likita ya fahimci to in an ci abu mai guba to a sha mai man shine maganin guba wasu suka ce ta haka ne an gane wa kama ru'yatul hayyat kamar yadda kuma akan ga macizai idza kharajat min butunil ardi in maciji ya fito daga cikin ƙasa wa kad ghashiyat absaruha idan shi ya rufe ta'ti ila warqir rawanin bad ko eh yaj sai ta ainihin samu ganye irin ganyen abin da ke bin bango kamar garafini da ainihin dima da kabewa sai ta samu ganyen irin wannan na ha alaihi sai macijin ya rinka goga idanuwan nashi da suka rufe akan wannan irin ganyen to da haka ku ji a ƙarƙashin wannan ƙa'idar sai suka ce irin haka ne in likitoci su gani sai suke to kaga in wani abu ya rufe ido na wane to a samu ganye iri kaza a goga daga haka sai suke ganyen a mai da shi magunguna da za a rinka shafawa ko kun fahimta jama'a wa kama uhida min at-tayr kamar yadda kuma aka saba ganin tsuntsu allazi yahtakinu bima'il bahar wanda zai je tsaya yana ta ruwan teku an inhibasi tab'ihi idan yana cikin ainihin wato an inhibasi na tab'ihi idan yana cikin damuwa in yana cikin damuwa sai a ga ainihin ya je yana shan ruwan teku daga haka ne in wani ya gani sai ce to in kana cikin damuwa sha ruwan teku malai ce wa amsalu zalika mimma zikira fi mabadi da dai misalan irin waɗannan abubuwan waɗanda aka faɗi a cikin aikin likitanci wato ana faɗin asalin daga ina ilimin likitoci yake ma'ana what is their sources ko what is the sources of their principles waɗannan hanyoyi ne likitoci suke bi shi ne wasu ka kawo wannan jama'a kun ji wannan da kyau to abinda ibn al-qayyim yake ce maka fa in ya zama waɗannan maganganun da ake faɗi gaskiya ne da haka likitanci ya fara kun ji wannan sai ce to wa aina ya ka'u haza wa amsalihi min alwahayi ina za a haɗa wannan da makamantan shi da wahayi allazi yuhihi Allahu ila rasulihi wanda Allah yake wa annabin shi bima yanfa'uhu wa yadurruhu Allah yake wa annabin shi wahayi cewa kaza in an ci zai amfanar kaza in an ci zai cutar za ku iya hada wannan yanzu giya duk wani likita da zai ce ya gano tana da matsala haka ne amma zai ce ya bincika ne za a hada da Allah maɗaukakin sarki da ya faɗi illarta a ƙur'ani ta hanyar wahayi za a hada da annabi da ke aiki da wahayin da ya faɗi matsalolinta da cututtukanta don haka abin da malam ke ce maka in ka fahimci wannan maganar da kyau ina za a hada waɗanda suka samo likitancinsa asali daga waɗancan dabbobi da cafki faɗi da lalibe da mafarki da wanda yake shi wahayi ake mishi baka ji lokacin da annabi ya ce wa wani je ka ba dan uwanka zuma ya sha da ya bashi ya sha ya dawo ya ce cikin dan uwan shi kaza ya ce je ka ya sake ya sake ya sake sai ya ce Allah ya yi gaskiya wato ashe sanda annabi yake cewa je ka ka sha